menene ba na yi muku daidai gwargwado iko na a rayuwarku amma sakamakon ku kun yi tashi fitowa sai dai na ya ɓaci ku tausaya mu mana ka yi haƙuri malam insha Allah za a canja za a gyara in Allah ya yarda ƙarfi na riga ya ƙare yanzu ga tsadar rayuwa yanzu komai ya ta'azzara ya ƙuri baban Allah da za mu tafi ya ƙuri yanzu Ruma sau. Lafiya kike kuka? Me faru? Wannan shine dalilin da yasa kika ga ina zubar da hawaye. Saboda karfin shi ya ƙare. Babu abin da zai iya yi. Ni kuma tun lokacin da na gama karatu na diploma ban samu aikin yi ba. Kin san cewa ba kasafi masu karatun diploma suke samun aikin yi ba. a ƙasar nan tamu. Haka ne, ki duba ki gani masu digiri ma a wannan ƙasar tamu ba komai ba ne. Kowane irin aiki na samu a yanzu zan iya yin shi matuƙa bai saba shari'a musulunci. Kin san Alhaji Mai Nage? Alhaji Mai Nage dai? Na san shi mana, ai babu wanda bai san Alhaji Mai Nage ba. To, akwai aikin yi a gidan shi. Mami, har yanzu shiru ko? To yanzu haka ke so a yi Jamil? Kana buƙatar ma'aikata ne daga wajena? Dole a samu mai aiki Mami. Tunda kin san kina da busy schedules na maganar kasuwancinki. Ai baka ɗauki hanyar da zaka sauƙaƙa min ba. Ka kori kowa, ka hana kowa zuwa. Dole in tsaya in yi aikin da suke yi maka. Tunda na san cewa ni dai ba za ka kore ni ba ko? Amma mu kin san ba zan zira ido in ga harkar kasuwancin ki ya tsaya cak ba to in ba haka ba ya kake so a yi jamil a nemo mun mai aiki wanda zai ci gaba da kula da ni ban zauna ba tun lokacin da ka riga ka kori shakur dole ne in zauna in yi maka aikin da suke yi maka ki haƙuri mun. ni ba kamar laifi ba amma ma'aikata da ka sallama ka yi musu laifi ka tafka babban kuskure laifi ɗaya ake tak yi maka sai ka sallama mutum saboda sun ganni gurgu saboda sun ga ina cikin damuwa saboda sun ga ina buƙatar taimako a gurin wanda na fi shiga ta da komai shi yasa suke min wulakanci me yasa kake so ka ɗauko tunanin da ba wanda zai iya yi a cikinsu ka ɗauka ma haka ne wane ne ya kai ka gata a cikinsu wa ya kai ka samun soyayya irin tamu a cikinsu wa ya kai ka arziki da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikinsu suna da lafiyar mobi suna jin daɗi suna walwala suna yin abin da suke so suna zuwa inda suke so a lokacin da suke so saboda ni sun ga komi sai an yi mini shi ta suke wulaƙaci to ne amfanin dukiyar kwanta da hankalinka sun samu maka mai aiki duka nan zuwa gobe insha Allah saboda mu samu sauƙi shi yasa na amince zan yi aikin nan baba ƙarfinka ya riga ya ƙare kana buƙatar wanda zai taimaka maka a aru musa'u wannan ba hakkinki ba ne abin da ya dace da ke ke da ke zaman gidan miji kuma ki biyayya a gare shi kuma me mutane za su ci a halin da muke ciki yanzu ba za mu duba maganar da mutane za su faɗi ba halin da muka tsinci kanmu a ciki shi za mu duba ka yi haƙuri malam ka ba ta dama ta yi aikin nan ko za ta sama maka sauƙi shikenan na baki izini ki je ki aikin amma abin da nake so da ki musa'u a duk abin da zaki ki ji tsoron Allah. An samu? An sanar da mai aikin yanayin aikin da kuma haƙurin da zai yi? Ban gane ba. Kana nufin ka ce mun mace ce? An sanar da ita kuma da haƙurin da za ta yi? An faɗa min tun daga farko har ƙarshe. Kuma kin gamsu cewa aiki ne irin na mata? Ƙwarai da gaske hajiya. yawancin aikin gida ya danganta ga mata ne. An gaya miki halina? An faɗa min, amma ban gamsu da hakan ba. Na fi gamsuwa da abin da idona ya gani. Duk abin da suka faɗa miki a kansa gaskiya ne. In ma kika yi karo da wa'insu masu jin nauyinki za su iya ɗauke miki wa'insu halayya shi ba shi da daɗin zama kuma gashi da takurawa gashi da saurin fushi. ina fatan duk sun faɗa miki kuma baya afuwa da alamun kin san shi da yawa kuma a haka kike tunanin za ki iya rayuwa da shi rayuwar neman halak tana da tsananin wuya haka duk wata tafiya tana da nata yanayi na ji a raina zan iya jure iyawata in dogara da kaina ba tare da wani ya taimake ni da komai ba ina so in sutura kaina da kyakkyawar sutura ba tare da haramci ba. Shikenan wannan shine Dr. Nazir abokin shi ne tun suna yara kuma likita ne. Za ki anshi nan shi yanzu saboda idan jamil ya tashi babu lafiya wata rana haka shi za ki kirawo. Yana zuwa ya duba shi a sati sau uku. Mun gode Ruma. An gaya miki bani da haƙuri? Idan an taɓa ka ba? Ba gaya miki haka kawai nake rigima ba. Ka san kowane ɗan adam da irin yadda Allah ya yi shi. Wani za ka same shi mai fushi, wani mai faɗa, wani kuma mai haƙuri. A wani ɓangare kika aje ni? Ɓangaren da ka haska ni. Wani ɓangare kika zaɓa? Kowanne. haka ake bacci a ɗaki da fitila a kunne me yasa mutane ku don kun ga lafiyar ku kalau sai ku rika mai irin wulakanci kai haƙuri na ɗauka za ku yi ban kwana ne da hajiya don haka na bar maka fitila a kunne bai kamata in baka a duhu ba amma da Allah kai haƙuri ko kuma jahilci da rashin ilimi ba